wannan gari ma gaba ɗaya babu wanda ya zo amma zuwa da ma zan mu gani mu ma mun zama boka allah in su zo ba kuma zan musu magani wannan mun musu kalya mun ce na maganin kololo allah zan su yarda kai bari mu gwada mu gani sai ni boka mai gana hanji sai ni boka mai gana cikin kwakwalwa sai ni boka mai gana mintacin kayan mutum sai ni boka mai ganin abin da ke cikin kwakwalwa na cikin cikin mutum ha mu ko Allah ka duk wanda ya zo haka za mu faɗa mishi da dabin duk kalyan mun ma gashi mun zo mun zama boka mun ne boka ka Allah na fa ka wannan boka ko wannan ya kawo ci